Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar viewer Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta niger Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa yau aka buɗe wani taron koli na ƙara wa juna sani wanda ake sa ran zai bunƙasa fannin cinikayya tsakanin ƙasashe. yanzu ma ya yi mu ba da inganci da kuma kulawa sosai kan cinikayya yadda za mu ɗauki kayan mu ma mu kai ƙasashen waje a sayar ba kullum mu zama kawai mu ke kawo muna kawo kaya ba a Najeriya kenan yayin da rahotanni daga yankin tawa da ke jamhuriyar Nijar ke cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar zazzabin dabbobin nan da ta bulla a yankin ya kai mutane 27 shin waɗanne matakai ya kamata mutane su ɗauka wajen kare kansu daga kamuwa da wannan cuta musamman mutanen kasar tawa kasar cintabaradin su kula da dabbobi wanda ba lahiya su saurari irin gargadi waɗanda mushannin kiwon lahiya ke musu yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta muna ɗauke da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani sabon rahoto ya faɗi cewa an ɗan samu ci gaba ta fannin shugabanci a faɗin nahiyar Afirka cikin shekaru goma da suka wuce, yayin da taɓarɓarewa harkar tsaro ya kawo tsaiko a ɓangaren kare haƙoƙin bil'adama da haɓakar tattalin arziki. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Henry Ridgewell ya ba da rahoto, Libya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka samu koma baya matuƙa. Mutum biyu cikin uku na 'yan Afirka na zama a ƙasar da tsaro da doka da oda suka taɓarɓare cikin shekaru goma da suka gabata, a cewar rahoton da gidauniyar Mo Ibrahim ta wallafa game da shugabanci a Afirka. Rahoton ya duba ƙasashen Afirka hudu, bisa wasu ma'aunai ciki har da ilimi, zarmiya da dimokuraɗiyya. A lokacin da yake gabatar da sakamakon binciken jiya Litinin a birnin London, mai gidauniyar hamshakin attajiran nan ɗan ƙasar sudan mai ayyukan tallafawa jama'a mo ibrahim ya ce alƙaliman sun ba da bayani a fili tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen afirka jandayi e fraser wanda yake ɗaya daga cikin wakilan gidauniyar ta mo ibrahim ya gaya wa murya amurka cewa taɓarɓarewa harkar tsaro abin damuwa ne sosai ya ambaci libya a zaman misalin kasar da ta samu koma baya aina ta fuskar tsaro Birtaniya da Faransa ne kasashen da suka jagoranci kungiyar tsaro ta neto da suka taimaka wajen kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Tsohon sakataren Fraser ya ce matakin sojan da kasashen suka ɗauka kuskure ne a fili. Asusun ba da lamani na duniya wato IMF a takaice ya ce har yanzu haɓaka tattalin arziki a duniya ba shi da ƙarfi. ya kuma hasashen jiwa tattalin arziki a manyan kasashen da suka ci gaba na tafiyar hawainiya a cikin shekarar nan rahoton na talata ya yi kira haɓaka tattalin arzikin amurka mara ƙarfi kuma ya rage hasashen karuwarsa zuwa kashi 1.6 bayan kasashen da suka ci gaba a kasuwannin da ke tasowa a yankin asiya sun yi kokari amma a yankin kudancin hamada sahara babu wani abin a zo a gani saboda da faɗuwar farashin kayayyakin da suke kaiwa kasashen waje kamar su mai suka faɗi asusun bada lamunin ya kuma ce tafiyar hawainiyar da haɓakar tattalin arzikin ke yi a ƙasashen da suka ci gaba ya janyo adawa ta fuskar siyasa da ke sanya laifin koma baya a shirye-shiryen cinikayya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya soki rasha akan rashin dattako da rashin kan gado kan mummunan shawarar da ta ɗauka na goyon bayan shugaba bashar al-assad ya kuma ce tilas a ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yakin Siriya duk da dakatar da shawarwari tsakanin Amurka da Rasha a akan yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin da ake yi a Sham ɗin. Ina so in bayyana a fili cewa ba za mu watsar da jama'a Siriya ba kuma ba za mu yi watsi da batun samar da zaman lafiya ba a cewar Sakatar Kerry yau Talata daga birnin Brussels. Jiya Litinin ne Amurka da Rasha suka tsaida shawarwarin da suke yi domin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, bayan da Amurkan ta zargi Moscow da cewa bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba, don ganin an daina fada da kuma ba da dama don gudanar da ayyukan jin kai ga unguwannin da aka yi wa ƙawanya. Kerry ya ce duk da haka Amurka da Rasha za su tattauna a kan Siriya a lokacin ganawa da wasu ƙasashe. jiya litinin an yi ruwan sama mai karfi gaske daga barbushin guguwar matthew wacce ta ratsa ta jamaica da haiti inda abin da ya tilasta mutane masu yawa neman mafaka a cibiyoyin agaji ta kuma hada wato haddasa ambali a kan titina yayin da nau'i na hudu na guguwar ke ratsa yankin karibiya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Abuja babban birnin Najeriya an buɗe wani taron koli na ƙara wa juna sani wanda ake sa ran zai bunƙasa fannin cinikayya tsakanin ƙasashe. Ga rahoton da Nasiru Adam ya aiko mana. Tout d'abord l'économie, nous avons les noix de cajou. kasar mu ta gini bisau ta dogara ne kan fitar da kashi zuwa ƙetare da hakan kan sama mata kuɗin shiga sai dai akasarin kayan da 'yan kasar ke amfani da su daga ƙetare ko ma daga kasar portugal muke shigo da su in ji wakilin kasar gini bisau na biyar rubairu a wajen taron karfafa yarjejeniyar kasuwanci ta rotterdam a matakin kasashen afirka da aka gudanar a abuja yarjejeniyar rotterdam dai ta kunshi janye duk wani tsaiko ne ga harkokin kasuwanci tsakanin kasashe da hakan ko zai bawa kasashe masu tasowa damar kai hajjar su wasu nahiyoyi su sayar ko su rika cinikayyar tsakaninsu. su. vers l'Afrique. Donc, la règle qui nous facilite. Donc là, c'est le Rotterdam. Muna kokarin ganin mun bunkasa lamuran fitar da hajjar mu ketare, don hakan ya bamu damar mu bunkasa tattalin arziki maimakon kullum kasar mu take dogaro da shigo da kayan daga ketare, in ji Rubairu. Taron da ya samu halartar kasashen Afirka guda goma sha biyar da hakan ya sanya musayar bayanai da bayyana dokokin hadadar kasuwanci tsakanin kasashen, da hakan zai ba da damar kowace kasa ta siyo kuma ta sayar. Dr. Hassan Bello shine shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku na Najeriya da ya ce taron sara ne kan gaba. Abin da kula shine Najeriya kan ta zama saniyar ware a cikin wannan. kullun a najeriya tana kan gaba yanzu ma ya yi mu ba da inganci da kuma kulawa sosai kan cinikayya yadda za mu ɗauki kayan mu ma mu kai ƙasashen waje a sayar ba kullun mu zama kawai mun ke kawo muna kawo kaya bane ya kamata a ce yau yadda tattalin arzikin nan ya yi ba za mu dogara a mai ba dogara a kan cinikayya. Daidai wannan taron shugaban hukumar hana fasakwabri na Najeriya kanar Hamid Ali ya fayyace manufofin gwamnati na hana shigo da shinkafa daga kan iyakokin doron kasa amma aka bar hakan yake gudana ta teku. Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a kuntatawa mutane ba haka ba ne ba hana shigowa da shinkafa ba amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a kasan kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnatoci da yawa kamar yadda muka ji gwamnoni wajen talatin da ɗaya sun yi sa game da noman shinkafa a kasan. nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da, da shinkafa me zai zama makoman wa'annan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake shigowa ta kasan gurbatacce ne hukumar hana fasa-kwabarin kwabrin ta nuna faifan bidiyo ne yadda ta ce yan fasa fasakwauri na bi ta barauniyar hanya wajen shigo da shinkafar a bangaren manoma na bukatar gwamnati ta kafa hukumin sayan amfanin gona da hakan zai sanya karin maganan nan ta bawan damuna baturen rani ta tabbata nasura da mailika amurka daga abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi tsakanin da mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda. To a jamhuriyar Najeriya yayin da rautani daga yankin tawa ke cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar zazzabin dabbobin nan da ta bulla a yankin ya kai mutane 27. Hukumomin kasar na kira ga jama'a da su bi matakan kariya da kwararru suka zayyana musu. Kallamu Tari shine ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar ga kuma karin bayanin da ya mana dangane da wannan cuta ta zazzabin dabbobi da ke harbin mutane. Abin da ake ciki shine yanzu muna mun samu eh, sauƙin wannan cuta saboda daga bakin lokacin da mun ka san wace irin cuta ce ina ne take kaka take shigar jama'a kaka ne take yawa cikin jama'a kuma aika jami'an eh, ministan gidan kiwon lahiya da ministan din elevage masu kula da lahiyar dabbobi suna can cikin ƙasar cintabaraden da tasa suna ta aiki to dama akwai wannan cuta cikin cikin busashe cutar nan eh, kamar yadda likitoci sun gaya mana kamar kashi uku take cuta guda ce amma tana da eh, eh, alama kamar uku to ta uku din ita ce ke kashewa an samu akwai kayan aiki wanda muke nan muna kai a cin tabara akwai ka riga sun rige sun zo akwai wanda yanzu da kwaye mai zamu kai a cin tabara akwai jami'ai na kasashen wajen da sun ka zo za su je kasar cin tabara din saboda su yi wannan aiki yanzu da ke kira na ma daga wurin da ɗin da nake muna wurin taro da sauran jami'ai na mu da na kasashen waje wanda za su je su yi binciken wannan rashin lahiya kuma su yi ma mutane magani su ci gaba da magani kuma a yi bincike saboda gobe. a halin yanzu dai hukumi ya dan lafa abin da muke fata ga mutanen ƙasar Nijar gaba ɗaya musamman mutanen ƙasar tawa ƙasar cintabaradin su kula da dabbobi wanda ba lahiya su saurari irin gargaɗi wa'anda mushannin kiwon lahiya ke musu don su yi taka tsantsan da naman da dubba a bincika ba su yi taka tsantsan da lagu da duka ko nama ko mai ko bisar da ba lahiya in ta zamanto tana da alamu wannan ciwon muna kiran su da su rage yawo da busashe har mu samu mun ciwo kan wannan rashin lahiya da cikin busashe tana daga busashe ta hita ta kai ga ɗan adam muna son a halin yanzu su tsaida da yawo kwarai da bisashen su har mu tabbatar da mun kiyaye dabbobinmu daga wannan daga wannan ciwo kalla mu tari kenan ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar to yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin matakan da kuke ɗauka wajen kare kamuwa da wannan cuta ta zazzabin dabbobi da ke harbin mutane. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kamar da mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar, wane ne a kan layi? hello kana jin mu na Nijar hello kana jin mu kuwa to ina ga kaman layin yana da tangarɗa ga dukkan alamu to lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattaunawa ne kan batun ɓallar a cutar nan ta zazzabin dabbobi da ke harbin mutane inda jamhuriyar ta Nijar din aka ce har mutane akalla 27 zuwa yanzu suka mutu bayan da suka kamu da wannan cuta aka ce kuma sama da mutane 70 ne suka kamu da cutar amma 27 ne suka rasu to ga wani kira mun samu wane ne kan layi wane ne kan layi to ina dan jin dai alamun motsi amma bana jin yawa eh, waya kallai malam sa'adu to malam sa'adu muna jin ka daga ina ne daga ikara to muna jin ka menene ra'ayinka eh, eh muna jin ka to ra'ayi ne ga kuma kamata ba shi wannan ciwon mm. ya ake ana gane an kamu da shi eto eh to kasan kamar yadda likitoci suka yi bayani a rahotanninmu na baya da suka wuce akwai alamu na zazzafan zazzabi da mutum zai dinga ji da kuma ciwon kai kuma aka ce da mutum ya ji alamun waɗannan abubuwa musamman ya ga abin ya fita daga yadda ya saba gani na wasu irin cututtuka sai ya garzaya zuwa asibiti kana jin mu malam sa'adu da Allah ya tsariya to amin To madalla mun gode. Amin lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga Nijar wani ne akan layi? Hello na Nijar kana jin mu? na ta ganin kaman layukan Nijar din suna Eh muna jin ki malama Maryam muna ji. Yawwa Mahmud Lalo ne ke magana kana jin mu wane ne ke akan layi? Eh muna jin ki hello kana jin mu eh muna muna jin ka yau wato menene ra'ayinka malami na farko wanda zai fara magana zai gabatar da kanshi ta kwana to muna ji muna ji eh, ni ne malam Hassan Haruna to malam Hassan menene ra'ayinka eh, to na bisa ga wannan cuta da ta kula hmm. a jihar Tawa musamman Cintabra da Tasira hmm. muna kira ga mutane matakan kare da duka gwamnati ya ɗauka hmm. ya hwaɗi a ci gaba da yin su kuma a kiyaye kamar cewa eh, kwana da cikin gidan sabro tun da sabro in ya ciza aka ce ana shi. akwai kuma nono da aka ce a dawa kayan a sha hmm. nama a dawa shi sosai kuma bisa shi wanda suka mutu a turbudi sannan muna kira ga makiyaya lalle lokaci can kasashen nan da ake faɗi can ne addacawa amma su yi haƙuri har Allah ya gwada mu karshen wa cuta kahin su ce da bisashe can wurin kuma su wannan da ke can su tsaya kuma har a ɗauki matakan eh, shan kan wannan cuta. To a Mala Hassan mun gode kwarai na ji kamar akwai wani kusa da kai da yake so shi mai magana ko za ka miƙa mai waya ta salula? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau ni na magawata tela a nan birnin Kwanni jamhuriyar Nijar. To malam magawata muna jin ka. Eh, to bisa ga wannan dai ciwon zangaye gaskiya mu ma wato muna son gwamnati ta mataki bisa ga wannan ciwo saboda akwai matsaloli da gare shi gaskiya idan wato ya fuskanci mutane wato ana samun matsaloli da gare shi ya kamata kenan dukka wato jama'a ya zama to a samu abubuwan na kariya wanda aka ba su wato wanda suka kare wannan curuta daga tasfado ga wato al'amuran wanzan zaman su na rayuwarsu na duniya. Mm, Malam magawata wata kamar shugabannin gargajiya sukan sun sa baki a wannan lamari suna faɗakar da jama'a a nan yankin na kwanni? Farai ko suna faɗakar da jama'a talaka insha Allah suna kwakwata duka abubuwan nan wato ciwon nan na wannan abubuwan wato akwai matsaloli daga cikin su ya kamata mutane su bi kariya gare su ya zamanto da duka abubuwan da ya zan ana kariya kuma wato magabata sun kula ma wato talaka a nan birnin kwanni jamhuriyar Nijar kwarai ku. To mun gode malam maga wata tela daga birnin kwanni wane ne kuma a gaba? To ga rauni nan sha. To sai ka gabatar da kanka da sunan ka. Mhm. Ka ce sunan ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Muna jin ka. Saidu Maturu. Eh muna jin ka malam Sa'idu. Ah, to. rashin lahiya da an kace ana akwai su dabbobi eh muna jin kamata mutane su kiyaye su hankali da wannan abu mm. rashin lahiya su kiyaye da kansu sun mm. bisa ya mutu amma mutu gada ta ba ta yi nesa da su eh ya Allahu. Siya ya kamata muna kiran su Ya Allah. Eh to kaman layin yana dan katsewa mun gode Malam Sa'idu kenan kafin mu ƙara komawa yankin na Kwanni bari mu leƙa Najeriya mu ji wane ne akan layi mun samu kira daga Najeriya. Hello wane ne akan layi? to kada dai a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga fatiskum wane ne kan layi baba lamanta daga fatiskum eh, muna jin ka eh ne a kan kuje a dage da addu'a wannan musiba ta auka musu Allah ya tawaje musu Allah ya kawo musu abubuwan da hmm, to sai mu ce amin eh. to malala mun gode kwarai da gaske Allah sarki gashi ka same mu yau mun gode kwarai da gaske da fatan za a ci gaba da gwadawa bari mu je samu naka jihar Kaduna wane ne kan layi Mutara Amir Baban Karatu samu naka Kaduna Nigeria Malam Mutara muna jin ka abin da ke gaskiya magana wannan ciwon ta so a Nijar makotan ubangiji Allah shi kare Allah ya kare kuma mutane su kiyaye abin da likitoci suke magana a kai su kiyaye da kyau da kyau kuma Allah tsare ta kuma wani abin same su ubangi Allah ya kare gaba Allah ya kare karewa Allah ya kiyaye Allah tsare to sai mu ce domin abu ne muhimmi ko abin tsoro ne kada a ɗauke da wasa abinda likitoci suka ba shawara kai kiyaye shi sosai a biyu don a samu ga nasara abin da aka so gaba Allah tsari Allah kiyaye amin uh, malam Allah muku jagora Allah tabbatar muku da alkhairi amin mun gode kwarai malam Muktari Ahmed daga Samunaka jihar Kaduna zamu sake komawa jamhuriyar ta Niger uh, wane ne akan layi kuma Alo Alo eh muna ji To eh Hello muna jin ku na Niger Eh ana tattauna bisa kan eh, cutar dabbobi. Eh menene ra'ayinka dangane da haka kamar waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen ganin kun kare kanku daga wato kamuwa da wannan cuta? Eh to eh, muna a nan da birnin kwani muna eh, abin da muka ɗauka likitoci na faɗakarwa sosai dangance da wannan. Mm. muna jin ka na, eh, eh, yankin kwanni eh ra'ayina ke to mun gode kware bari mu dan sake garzayawa zuwa najeriya a jihar ondo wane ne kallai layi malam abdulbaki ne ladan to malam abdulbasi muna jin ka da allah wannan wallahi irin da da ka faru mu dage addu'a allah ya kare mu gaba daya mm, sai mu ci amin shi za mu dage addu'a kawai Allah ya kare mu gaba ɗaya da mu da su ɗan Nijar ɗin. Hmm. Kuma abin da aka faɗa wa mutanen yana su kiyaye cin nama wanda ya ya a zamanin sun kamu da wannan dabbobi sun kamu da wannan cuta. Hmm, haka. Yawa da Allah shi ne ra'ayi na Malam Abdullahi daga Ondo Ladan. to madalla mun gode malam abdul basit na jihar ondo a najeriya kuma da kiran ka ne mu kawo karshen a daukan wayoyin naku fatan za ku kuma neman mu gobe don allah kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kade da rairaya na wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka wanda zai wakana a ƙasar madagaskar na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai inda ƙasar gine conakry ita ce ƙasa ta karshe wadda ta samu tikitin ta domin shiga wannan kwamfalar da za ta wakana a baɗi idan allah ya kai mu ƙasar gine conakry ɗin ta yi ɗaya da ɗaya a conakry da ƙasar senegal wadda ta yi ɗaya da banza a makonni biyu da suka gabata a dakar babban birnin kasar senegal yanzu dai banda kasar ta guinea conakry kasar madagascar mai masaukin baki da congo da kamaru sai mali jamhuriyar niger ghana angola su ne suka samu cancantar shiga wannan kwambalar a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na duniya waɗanda za su wakana a shekara 2018 a kasar rasha a tsakiyar wannan mako ya zuwa ƙarshen shi za a fafata a sassa daban-daban na duniya tsakanin kungiyoyin kasashe domin neman tikitan shiga kwambalar kuma a ranar juma'a kasar faransa za ta goga a rukuni na a da kasar bulgaria yayin da a wannan rukuni kasar holland za ta goga da biolorisi sai kuma letonia za ta goga da ilfero yayin da kasar hungary za ta goga da kasar switzerland da group b ita kuma kasar portugal za ta kabra da kasar andor duka a ranar juma'a din yayin da estonia za ta buga da gibraltar qatar sai kasar girka ta goga da shifir sai belgium ta goga da bosnia herzegovina a bangaren nahiyar afirka ko kasar algeria a ranar lahadi za ta goga da ita da kasar kamaru a rukuni na b duka dai a neman cancantar shiga wasannin na duniya sai albania duka a ranar lahadi za ta goga da kasar spain yayin da kasar sabia za ta goga da otarishiya sai kasar Italia za ta goga da macedonia yayin da ukraine za ta goga Arewa da Kosovo, Finland kuma ta kabra da kasar Croatia. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan jakadiyar Amurka a ƙasar Nepal, Alaina Taplets, ta gana da Miss Sahari Maya Fatal domin yin bankwana da 'yan gudun hijirar daga kasar Bhutan wacce ita ce ta casa'in da za ta samu damar zama a Amurka. Miss Fatal da 'ya'yanta guda hudu sun bar Nepal a ranar 21 ga watan Satumba domin fara sabuwar rayuwa a jihar New Hampshire da ke kudu maso gabashin Amurka. Jakadiya ta Phillips ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na 'yan kasar Bhutan da ke Baldangi a Jaffa satin da ya wuce inda ta tattauna akan shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar daga Bhutan. wanda an kusa kammala shi. A wani biki da aka yi a ofishin jakadancin Amurka, Mr. Tal ta bayyana burinta na samun sabbin dama gare ta da kuma 'ya'yanta a Amurka bayan kwashe shekaru ashirin a sansanin 'yan gudun hijira. Paul Newton babban jami'in kula da 'yan gudun hijira da 'yan cirani ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira IOM a takaice tare da Kevin Allen wakilin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar tare da Jakadiya Tablet dukkansu sun haɗu wajen bankwana da Mr. Tal adadin 'yan gudun hijira na Bhutan waɗanda aka sama wa matsuguni a wasu ƙasashen ya kai dubu ɗari da biyar cikin wannan adadi dubu casa'in sun samu wuri ne a Amurka. A shekarar 2007 ne Amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin Nepal da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar IOM mai kula da muradun 'yan gudun hijira da 'yanci rani da kuma gwamnatocin Austria, Canada, Netherlands, New Zealand, Norway da Ingila suka fara shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar na Bhutan waɗanda suke gabashin Nepal. Jakadiya ta ta ce gwamnati da al'ummar Nepal sun kasance masu masaukin baki na kwarai na tsawon shekaru yayin da shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijira na Bhutan yana cikin tsari mafi nasara da za a iya tunawa da shi a tarihi, in ji Jakadiya ta Duk da haka babban shirin samar da matsugunin ya kusa zuwa ƙarshe amma hukumomin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Bhutan da ta maida waɗanda suke so su koma gida cikin 'yan gudun hijirar domin samar da mafita mai ɗorewa ga da suka rage a Nepal zai ci gaba gaba da kasancewa al'amari mai sarƙaƙiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yanzu kuma ga labarai a takaice. A takaice wani sabon rahoto ya faɗi cewa an ɗan samu ci gaba a fannin shugabanci a faɗin nahiyar Afirka cikin shekaru goma da suka wuce. yayin da taɓarɓarewa a harkar tsaro ya kawo tsaiko a ɓangaren kare haƙoƙin bil'adama da haɓakar tattalin arziki. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Henry ridgewell ya ba da rahoto, Libya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka samu koma baya matuƙa. Mutum biyu cikin uku na 'yan Afirka na zama a ƙasar da tsaro da doka da oda suka taɓarɓare cikin shekaru goma da suka gabata. A cewar rahoton da gidauniyar Mo Ibrahim ta wallafa game da shugabanci a Afirka. Asusun Bada Lamuni na Duniya wato IMF a takaice ya ce har yanzu haɓaka tattalin arziki a duniya ya wato baya da ƙarfi sosai. Ya kuma yi hasashen cewa tattalin arziki a manyan ƙasashen da suka ci gaba na tafiya hawainiya a cikin shekarar nan. Rahoton na yau Talata ya kira haɓaka tattalin arzikin Amurka mara ƙarfi kuma ya rage hasashen ƙaruwarsa da kashi ɗaya da shida. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya soki Rasha a kan rashin dattako da rashin kan gado kan mummunan shawarar da ta ɗauka na goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, ya kuma ce tilas a ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yakin Siriya. To masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan alakai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu skip sisk da ta mana sautukan muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum